الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 22 ga watan um, ga watan biyu shekara ta 2010 a shekara ta 2014 ko wanda ya dace da 22 kwada ke ba daga watan biyu ba zan ce watan rabi'u sani ko um, sai kuma ya dace da 22 ga watan biyu shekara ta Um, ta 2012 wancan kuma shekara ta 1435 na musulunci kenan wannan na boko kuma 2014 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a darasinmu da muke gabatarwa um, na wannan littafi mai albarka sharhu sunna na imamul barbahari sharh suna na imam al-barbahari kaman ina jin mun tsaya ne a watan da ya wuce fattaqillaha rahimakallah wandur li nafsika wa iyyaka wal ghuluwa fi ad-din fa innahu laysa min fi shay haka ne za mu tashi wa jami'u ma wasaftu laka nan ne ko tayyib malam yake cewa ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah daman dai abin da ake nema a rayuwa mutum ya ji tsoron Allah Allah ya ba mu tsoron Allah haka Allah ya ce wa annabi ma ya ayyuha annabiyyu taqilla wa la tuti'il kafirin wal munafiqin yace Allah ya maka rahama ka duba wa kanka dangane da rayuwarka ka yi nesa da guluwi wuce gona da iri a cikin lamarin addini duk abin da mutum zai a addini ya tsaya inda aka tsayar da shi ya tsaya inda shari'a ta tsayar da shi kada ya wuce gona da iri kada mutum ya nuna cewa shi ya fi kowa ta kawa da tsoron Allah har ya je aikata ibadar da ba a ce aikata ba lalle guluwi wuce gona da iri baya cikin hanya ta gaskiya hanya ce ta shaidan hanya ce ta san zuciya idan kwa mutum ya zamanto yana guluwi da wuce gona da iri addini to ya kaucewa hanya ta annabawa guluwin nan zai kasance ta bangare guda biyu ko dai guluwi wajen barin abu ko kuma guluwi wajen aikata abu masu yin ƙari a addini kenan Allah kiyaye malai ce wa jami'u ma wasaftu laka fi hadal kitabi wa huwa anillahi ta'ala wa an rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wa an tabi'ina wa an al thalith ila al-qarni rabi' duk abin da na wasafta maka na sifanta maka ya kai mai karatu a cikin wannan littafi to lallai kan magana ce daga Allah ƙur'ani ne aka gaya maka ko kuma daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama da kuma tabi'ai da kuma al'ummar da suka rayu a ƙarni na uku har zuwa ƙarni na hudu da manzan Allah ce khairun nasi karni. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم imran bin husayn yake cewa bai sani ba ko annabi uku ya faɗa ko hudu so yana nuna mana cewa abin da ke cikin wannan littafi ba ra'ayi babu ra'ayi dan ba a ɗora mutane dangane da addini akan ra'ayi magana ce daga littafin Allah kuma wannan shine aqidar ahlus sunna duk abin da za a gaya wa mutane to a gaya musu daga ƙur'ani ko kuma daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zamanto maganganu ne na sahabbai da kuma tabi'ai Don waɗannan su ne Allah iya be su wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari walladhina tabauhum bi sani. wanda Allah iya be su su suka riga kowa shiga musulunci cikin al-muhajiruna da al-ansar da wanda suka bi su da kyautatawa al-qurun kenan karnoni waɗanda Allah ya fifita su ya ba su matsayi ya ba su daraja to duk addinin da ya zamanto babu shi a cikin maganganu waɗannan bayan Allah na kwarai sahabbai ba san shi ba tabi'ai ba san shi ba tabi'i tabi'ina ba san shi ba to ya kamata a guje shi duk addini in dai waɗannan bayan Allah ba su yi shi ba to wallahi bai zai zama addini mai kyau ba muna fatan Allah ya kiyaye mu ya raba mu da zurfafawa da wuce gona da iri fattaqillaha ya abdullah wa alayka bitasdiqi wat taslimi wat tafwidi war rida lima fi hadha al kitabi wa la taktum hadha al kitaba ahadan min ahli al qiblati fa asa يرد الله به حيرانا عن حيرته أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به فاتق الله وعليك بالأمر الأول الأتيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب ورحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم har yanzu yana magana gare ka ya kai mai karatu cewa ka ji tsoron Allah a ji tsoron Allah babban guziri da dan uwanka zai baka shine ce ma ka ji tsoron Allah duk wanda ya ce ma ka ji tsoron Allah to ya ce ka kuma yana son ka baina dan aljanna gidan masu tsoron Allah ce na hore ka da kai ka gaskata zancen da aka gaya maka kuma ka miƙa waya shine at-tasdiq wa taslim karka karyata wani abu cikin littafin Allah karka karyata wani abu cikin wannan littafi saboda duk daga alkur'ani daga sunna aka kawo maka ka miƙa wuya karka raba kafa sannan ka yi attafwid attafwid kamar sallamawa da miƙawa da sallamawa duka la tuhaddis shay'an min ko tuhdis shay'an min indika kar mutum ya kirkiri wani abu daga gare shi warrida bima fi hadha alkitab ko lima fi hadha alkitab mutum ya yadda da abin da yake cikin wannan littafi na tushe na aƙidar ahlus sunna wannan magana ta mai littafi ba yabo ne ko tsarkake kai kamar yadda wasu suke gani masu sharhi suna ganin cewa ya yabi kansa ya tsarkake kansa a'a zaburarwa yake yi dangane da a riko da abin da ya zo cikin littafin Allah da sunan manzon Allah sannan kuma kada ka ɓoye gaskiya da ka ji ta a cikin wannan littafi ka yada ta alkawari ne ga duk malamin da ya karanta wannan littafi to ya yada gaskiyar da ke ciki takka boye shi ga kowane ɗaya daga cikin mutane min ahalin kiblati musulmi da suke kallon alƙibla suna yin sallah Ahalin kibla ana nufin wato almusulmi waɗanda suke yin sallah muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ta dalilin wannan littafin zai dawo da wanda ya rude daga rudewarsa shine ya ruddu hairanan an hairatihi wanda ya rude ya bar hanyar gaskiya idan ya karanta wannan littafi wato zai dawo daga rudinsa ya dawo kan hanya ta gaskiya insha Allahu ta'ala saboda duk rudin mutum idan ya ya bi alkur'ani ya bi sunna to kaga zai dawo kan hanyar kwarai ko kuma dan bid'a daga bid'arsa duk wanda yake bid'a ya karanta wannan littafi yayi aiki da shi to zai bar bid'a to shi yasa za a ga kuma dama ahlul bida'in ba sa san sa kwata kwata masu bid'a ba sa san wannan littafi ko kuma duk wani batacce an dalalatihi zai bar batarsa kuma ya dawo kan daidai fayan jubihi zai kubuta insha Allah da wannan littafi saboda abin da ke cikin sa na magana Allah da manzan Allah ka ji tsoron Allah na hore ka da bil amril awwalil atiqi abu na farko tsohon al'amari mai tsohon al'amari shine abin da qur'ani ya zo da shi tun asali da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya rayu da shi da kuma waɗannan alqurunul mufaddala kalmar al'atiku a larabci ana nufin alqadim abin da yake da daddan abu to kaga wannan akwai tsoratarwa dangane da abubuwan da ake kawowa na zamani sababi da sunan addini da fitintinu waɗanda ake kirkirowa a ƙarshen zamani wanda ba su da asali a addini yace wa huwa ma saftu laka fi hadha alkitab shine abin da na wasafta ma na lissafa ma dangane da wannan littafi ko abin da ke cikin wannan littafi Allah ya ji kan bawan Allah Allah ya ji kan iyayen wannan bawan Allah wanda ya karanta wannan littafi kuma ya yada littafin nan ya kuma ya aiki da shi Allah ya sa mu cikin su Allah ya datar da mu sannan kuma ya kira dangane da aqidu na kware da suke cikin wannan littafi saboda abin da yake tattare da shi na magana ta gaskiya duk da cewa tana da ɗaci wani lokacin mala yake cewa fa innahu man istahalla shay'an khilafa ma fi hadha alkitab fa innahu laysa yadinu lillahi bidini wa qad raddahu kullahu kama law anna abdan amana bi jami'i ma qala Allah azza wa jalla illa annahu shakka fi harfin فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها فعليك بالقبول وداع عنك المماحلة واللجاجة وإنه ليس في دين ليس من دين الله في شيء وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله malam ya sake cewa ya kai mai karatu kamar yanzu waɗannan maganganu ne da yake gaya mana da zai rufe wannan littafi mafi tsoron Allah da kiyaye duk wanda ya halatta wani abu saɓanin abin da ya zo a cikin wannan littafi to hakikanin gaskiya ba yi addini irin na Allah ba kiran wanda ya fita daga manhaja daga tsari na ahlus sunna wal jama'a ya bi tsarin kansa ya bi ra'ayin bid'a to bai yi addini irin wanda Allah ya ce ayi ba dan Allah ya ce a bi shi a bi manzan Allah manzan Allah kuma shi koyar da ainihin wato sunna din to kada a bi son zuciya kada a bi ra'ayi shi sa Allah ce fa ma da ba'dal haqqi illa dalal babu wani abu fa jama'a bayan gaskiya sai bata bayan gaskiya sai bata fa anna tusrafun yaya ake juyar da ku daga gaskiya a dora ku akan bata ka fara sanin gaskiya ka kuma san abin da magabata na kwarai suka rayu a kai cikin tabi'ai da tabi'i tabi'ina karka lura da yawan jama'a karka yi lura da yawan mazhabobi karka lura da yawan maganganu a'a abinda zaka lura da shi shine ka lura su sahabbai da tabi'ai akan me suka rayu me manzon Allah ya bar wa mutane yace su riko da shi kamar yadda Imam Ahmad yake faɗa innahu la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima aslaha awwaluha haka Imam Malik ma ya faɗa Allah ya masa rahama Imam Malik rahimahullahu ta'ala wannan al'umma ba za ta gyaru ba sai da abin da na farko suke gyaru da shi idan kuna so ku zama masu addinin gaskiya to ku yi addini irin na su abubakar da umar da usmanu da ali idan kuna so ku zamanto karɓaɓɓu a wajen allah to ku aikata abin da magabatanku na kwarai suka aikata suka samu karɓuwa a wajen allah kan ku bi ra'ayi kan ku bi son zuciya shi kuma ana gane meye magabata na kwarai suka rayu a kai ne yayin da aka yi karatu aka yi bincike ba wai da ka ba a littafi ake dubawa maliku ne ya faɗa Allah ya masa rama ce wannan al'ummar wannan al'ummar ba za ta taɓa gyaruwa ba ta gyaru dai ta zama ta kirki dai sai ta gyaru da abin da ya gyara al'ummar farko menene ya gyara al'ummar farko alkitabu sunna alqur'ani da sunna to yayin da wannan al'ummar ta wayi gari tana faɗa da alqur'ani tana faɗa da sunna ba za ta taɓa gyaruwa ba yayin da al'ummar ta wayi gari tana ganin bin alkur'ani da sunna shine sabon addini to iya kauyanci da ruɗu ya kare a cikinta abin tausayi abin damuwa abin bacin rai wai yanzu kullum wa'azin da ake tai wai cewa ake mutane ku yi haƙuri ku dawo ku rike littafin Allah wai ka ji littafin Allah sai an rarrashe su dawo su rike shi ku zo ku rike maganar manzan Allah amma fa sun rike maganganun wasu akan maganganun wasu suke ku bar constitution ku zo ku rike constitution na Allah suna kan dokar dan adam dokar bature dokar kafiri arne ya kafa doka da ita ake rayuwa wai mutane wai sai an rarrashe su an yi ta dogon sharhi da bayani a nuna musu muhimmanci da darajar qur'ani zo su rike sai ake da shi ai kaga rudu ya kai rudu rudu ya kai rudu dan ka tsaya ka lura za ga tafiyar yadda ake tafiya malam duk inda bata take nan ake bi kurum kaɗan ne cikin al'umma Allah yake waro su yi dawo da su kan hanya ta ƙwarai amma batan nan ita aka fi so rashin gaskiya ha'inci duk mai gaskiya na cikin wahala mara gaskiya kuma shi ake yi wa tafi shi ake bi su ake goyon baya ma ka zo da gaskiya sai an yaƙe ka a ko ina ne kuma wallahi ko a gidanku ne sai an fara faɗa da kai daga kan matar ka mara ku daidaita da ita ba inda za ka tsaye akan ka'ida da gaskiya to wannan wace irin rayuwa ce malam wace irin rayuwa ce wannan wace irin rayuwa ce shi ne abin da yake ta jaddadawa ku bi gaskiya kar ku bi ƙarya duk inda za ka rayu ka rayu akan gaskiya fa ma za ba'ad al-haqqi illa ad haka Allah ya ce jama'a fa bayan gaskiya sai bata wannan magana ta bahaushe fa aya ce fa ma da ba'da al-haqqi illa dalal bayan gaskiya sai bata bayan gaskiya sai bata haka Allah faɗa shi surati Yunus fa anna tusrafun yaya ake juyar da ku da kan hanya ta kwarai ake mayar da ku kan bata kuna gani to Allah ya mana mai kyau yake cewa duk wanda ya watsar da wannan magana ko wani bangare na wannan littafi to hakika ya juyar da littafin duka ne kamar yanzu misalin bawa ne ya ce wai amana bi jami'i ma qala Allah azza wa jalla mutum ne ya ce yayi imani da duk abin da Allah ya saukar to amma sai dai wai yana shakka a cikin wani harafi cikin harufan Qur'ani ku kula da wannan magana duk mutumin da ya ce yayi imani ya yarda da duk abin da Allah ya saukar amma ya ɗauki harafi ɗaya a cikin harufa da Allah maɗaukakin sarki ya saukar na ƙur'ani yana shakka a kai to daidai yake da ya ƙaryata ƙur'ani duka shi imani da ƙur'ani haka yake ana imani da shi ne completely idan ka ɗauki aya ɗaya kace baka yarda da ita ba saboda ta saba ra'ayinka da manufarka to daidai ke da ka ƙaryata ƙur'ani saboda ɗin gurin din sa ai magana Allah ne ko to aya kwaya ɗaya ita ko magana waye ne kuma magana Allah ne idan misalin mutum ya yi magana kai kace ka yarda da maganganun sa ya faɗi wata magana sai kace ƙarya yake to idan an zo dole za a bada labari a ce ka ta shi ko da a cikin maganganun sa ɗari ne ka gaskata casa'in da tara ka karyata ɗaya to kana nan dai da sunan cewa me ka dai karyata shi shi dai wannan mutumin shakfiya sai ka karyata shi to shi addinin musulunci imani ake da shi gaba ɗaya Allah muke roƙo ya taimake mu sabani yadda za ga mutane su ce wai sun fahimci sunna sun gane ahlus sunna ne shi a masallacin su idan an zo sallah ahlus sunna ne idan an zo azumi ahlus sunna ne amma in an zo aure to ba ahlus sunna bane shi in an zo aure shi wato wato dan gargajiya ne tantiri dan duniya ne mugu a cikin yan duniyan ma duk abin da ake na rashin mutunci aure zai yi amma fa tare kuke shi da shi kuke sallah shi kuke karatu da komai so sunnarsa a masallaci ce sunnarsa in za a je wurin wa'azi ne sunnarsa an tafi wa'azin maguzawa ne sun nasu an je wa'azi asibiti sun nasu amma in ya zo zai harkar aure to nan kam baya tuntuban Allah baya tuntuban manzon Allah a bashi ya more kawai afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd za ku zo ku yi imani da wani bangare littafi wani bangare ku kafirce akwai wanda ahlus sunna ne a mu'amala ahlus sunna ne a kasuwa ahlus sunna ne kaza amma an shiga layin siyasa A'a shi yana layin arna ko ba gaba ne shi dai ahlus sunna ne tabbas Allah ya ce kada a so arni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku riki maƙina in ji Allah kaji ba ko babanka ne ya ce wani makiyina ne yaya kadi ya kamata ka so makiyin babanka Allah ce la tattakhidu aduwwi ka ku riki makiyina wa kuma makiyin ku ku ba harka ce ta mai aka zuba ma aljihu ba yanzu harka ce ta aqida an gane ko ana so a samu aƙida tabbatacci aqida with complete full conviction lallai la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya kar ku rike su masoya masoya tulkuna ilaykum bil ilayhim bil mawadda kuna nuna musu kauna tulkuna ilayhim bil mawadda kuna nuna musu kauna sun fitar da manzon Allah daga maka wallahi suka kore shi suka kore ku kuma daga gidajen ku laifinku kawai an tu'minu billah dan kun yi imani ne da Allah wa ma nakamu minhum illa ayyuminu billahi al-aziz al-hamid ba wani abu yasa suke kin musulmi ba saboda kawai sun yi imani da Allah sun kashe ku sun kashe muku yan uwa sun harbe ku sun sa muku rikici sun kawo muku tashin hankali sun kuntata muku sun kore ku a aiki amma duk da haka kun ce kuna son su alqur'ani ce ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum ga kunan ga kunan kuna son su amma su ba sa son ku to wace fassara kake nema sama da wannan Allah rawi ya ce tab in an je kiyama akwai kallo malamai su yi bayanin gaskiya su kyale mutane a yi wa mutane bayanin gaskiya a zuba musu ido a kyale su a faɗa musu gaskiya a kyale su ranar da aka ci kwakwa aka sha wahala za a gane eh wahalar tana nan zuwa cikin ai da saura wallahi tallahi malam sai ka zo kana neman ina ne gidanka ka rasa Allah wallahi sai ka zo kana neman ina za ka tafi kai hijira ka rasa Allah gashi nan kuna gani a central africa gashi nan suna nema ina za su tsallaka su hauro ka su hau tirela a yi kwamboyi a raka su su fita ma abu ya gagara a dasa mutum a yanka shi a farke shi a gasa namansa a cinye a nuna wa duniya cnn satellite jazira kowa ya gani a kama mutum yana ihu a yanka shi yankan wuka a kama dattijo yana kuka a yanka shi a danne yara 'yan mata a yi zina da su a yi layi bayan an gama a farke cikinsu a kashe su gashi nan central africa gashi nan nan kusa kusa ne ana ganin kuna gani suna yi gashi nan saboda me ake saboda musulmi ne shugaban musulmi ne suka kore shi shugaban fa musulmi ne suka kore shi shi kansa yana gudun hijira aka zo kuma aka ce sai an kori musulunci gabaki daya a kasar amma wani ya zo ya bude ido saboda ya samu dama ya shiga gidan rediyo yana ihu yana cewa zai goyi bayan kafiri ga shi nan kuna ba ga sunan ba suna zaune a nan sun zo mana sun yi gudun hijira to wallahi tallahi idan dan Najeriya bai mai da hankalinsa ba na rantse da Allah ba fata muke ba Allah kiyaye albarkacin addu'a da roƙon Allah da ake Allah ya take tawa amma fa ubangiji idan aka kai shi iyaka to za a gabacin rai kuma wannan shine abin da ake so a yi mana gashi nan kuna gani an je can an kashe mutum dare dai sai a shiga ƙauye a kashe mutum 300 hayya hayya kaza kaza ba wanda aka kyale ba wanda aka kyale ya kamata ku tsaya ku yi wa kanku tunani musamman ku samari matasa ya kamata ku yi tunani kada ya amfani da ku ku jawo kanku bala'in da sai kun shekara saba'in ba ku kore shi ba Allah ku yi tunani yanzu dan ni ka kira ni ka bani naira miliyan ɗari biyar ka ce mun gashi in dan fara taunawa in zuba aljihuna na yadda da kai ka zo ka ja mun bala'in da al'umma ta miliyan miliyan ɗari za su zo shiga hasbun Allah wa ni'mal wakil me ribar miliyan 500 da ka bani ni na ji daɗi na hau mota ni na gina gida ni na yi kaza amma ku yan uwana kuna cikin wahala jama'a ta ta gari suna cikin wahala me ribar me ribar yan uwana me ribar masu kuɗi suna samun kuɗi tunda ake samun kuɗi ina daɗin kuɗin mutane sun zama 'ya'yan kaji sai mutum ya je abuja a bashi kuɗi a bashi miliyan kaza miliyan kaza sai zo ya tara ku ya turo muku dubu hamsin ku ta ihu kuna yawo kuna a gari ya watsa muku 'ya'yan kaji ana watsa musu cat cat cat sun cinye sai su fara tara kyar mutane suna ganin kamar wayayyu ne amma cikakkun gidadawa ne san me suke yi ba wahala dai kwaya ɗaya ce muna nan a najeriya haka allah ya kaddara ya rubuta mu 'yan najeriya amma fa ina gaya muku an hau hanyar wahala kam tuntunin ma yanzu wasu jihohi sun fara azumi wasu suna ta alkuruti wasu suna ta da yawa wallahi da yawa saboda abun malam abun wato muhif abinda na ke ce akwai abun tsoro tsoro tsoro tsoro abun duhu ne fa duhu ne duhu ne ka riƙe addinin ka in mutuwa ma ta zo maka nan za a zo lokacin da wallahi kana tafiya wani zai tsaye eh, a hanya kafin ka ta ka fita wallahi ka dawo gida ba wallahi ka fita wallahi ba za ka dawo gida ba za a zo lokacin da kafar ka kake so ka tsirar matar ka fa ita ma ce ta kanta yan kananan 'ya'yanka da ka sani a gida kowa ya ta kai shi sun gudu ga sunan yan ƙananan yara ba san ma an kashe ubansu ba ga sunan kusa da ko ana yan gudun hijira ga sunan a gama ce misalin tana zaman ta kaba an yanka mijinta ga tana ga ya'ya rututu babu tunanin wa zai aure ta abincin da za ta ci babu suna neman wanki na kuɗi suna neman abu na yara kanana ana ana ana dora musu fiya wata suna bin bakin titi suna sayarwa wanda da iyayensu masu kuni ne a inda suke wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah ya ce ku ji tsoron fitinar da za ku jawo fa wallahi tallahi ba wai za ta samu wanda suka yi zalunci ne kadai ba idan bala'i ya zo sauka ya ummu salihu wa talihu da na kirki da na banza gaba ɗaya bala'i yana shafar kowa kana zaune wallahi malam baka san hawa baka san sauka baka ko kana sallah kana ibadarka daidai gwargwado kana bin Allah amma wani zai zo ya jawo maka bala'in da sai ya shafe ka mutane nawa aka kashe su a garin nan ba san hawa ba san sauka ba wani ne ya jawo masifar amma su sun zama victims sun zama casualties babu wato rudaddan mutum ba gina je irin dan arewa a yi masa abu amma ya kasa gane an yi masa abun wai ya yi tunani ya zai samu kansa za a yi abu na rashin mutunci amma yanzu yanzu wani daga cikin ku shi zai je gidan rediyo a garin ku ya fito ya ta bayani yana goyon bayan wannan rashin mutuncin da aka yi dan garin su dan kasar su dan jihar sa ko kishin ma yaran su da al'ummar sa ba bai da shi amma su fa a kudu wallahi tallahi ba za ka taba jin sun je sun sa wani dan arewa suna yaban shi ba za su taba yi ba sam kai sai ka nemi wakilanka a can ka rasa amma su kuma nan suna da wakilansu a nan a cikin mutanenka shine abin tausayi amma dai a zuba ba dai wahala bane ba shikenan za a goga in kwana ya kare a tafi in bai kare ba kuma a cikwakwa. shikenan da dan jagaliya da dan ihu a gidan rediyo da dan cewa ka kaza dan ce in bala'i ya zo za ka nemi kowa ne ka rasa yanzu ga mai fa kuna da shi arewa nan mai akwai mai amma gaba ɗaya manyan arewa nan an kasa waye zai tunani ya ce a taimaki arewa nan a ɗan fara tonan mace ɗan mai ga mai akwai mai fa duba Nijar fa duba talaucin da Nijar cike ciki yanzu tuntunin Nijar ta fara fitar da mai har ta fara farfadowa in ka shiga kasar Nijar tuntuna kuma man na man Nijar din gab da gaban Najeriya yake ina da jaridar Daily Tour suka faɗa gashi dab da dab taki taki sun zo sun fara cin moriyar su mu kuma muna da shi amma babu a je a nemo waɗanda za su tona ma a biya su ma ana bakin ciki saboda su ake sai an gama halakar da mu idan ka bar gaskiya a addini ka walakanta in ka bar gaskiya a rayuwa ma ka tozarta ita ce abin da ya kamata mu sa a cikin memory dinmu a cikin tunaninmu Allah ka zaya mu akan gaskiya ka raba mu da raddin gaskiya shi sa duk wanda ya karyata maganar Allah kwaya daya ya zama kafiri huwa kafirun kama anna shahadata Allah ilaha illallah la tuqbalu min sahibiha kamar yadda mutum zai zo shahadata Allah ba za a karbe ta daga ma'abucinta ba illa bi sidqin niyyati wa khalisul yaqini sai yayi niyata ta gaskiya kuma yana da yaqini كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض haka sunnar annabi mutum ya zo ya wata sunna ya bar wata kana ali sunna ali tsumma ali sunna ali tsumma a'a ka zaɓi ɗaya ko dai sunna ko tsumma wa man taraka min as-sunnati shay'an faqad taraka as-sunnata kullaha duk wanda ya bar wani ba'ari wani bangare na sunna to ya barta gaba daya magana annabi duka ake dauka duka dole ka yadda duka karka ce ni na yadda da annabi ta can amma ta wuri kaza zama yadda ba na ka yadda annabi zai baka umarni a yadda za yi sallah ko ka yadda annabi zai baka umarni a yadda za ka yi kasuwanci ko ka yadda annabi zai baka umarni ya ake bin iyaye ko to me yasa ba za ka yadda da manzon Allah ba akan tsarin shugabanci me yasa ba zai baka umarni ba ya ce ga yadda za ka yi akan tsarin zaben shugaban da za ka zaba ya zabe ka addinin ka ya tsaya a masallaci ne kawai ko an ce maka addini bai da ra'ayi a cikin siyasa riko da abin da manzan Allah ya zo da shi daka da waje wada an kalmu mahala ka daina jinkiri da ja da baya lallai lallai ka tsaya tsayin daka tiryam tiryam babu gudu babu ja da baya in an ce kule sai ka ce cas da ku za a tafi wannan shine wato alamar wadda ya yi imani da Allah haƙiƙanin imani da shi ya gaskata manzan Allah haƙiƙanin gaskatawa sannan kuma ya aikata addinin jininsa da tsokarsa yana jin cewa lallai shi almajirin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka daina jayayya kuma ka daina jinkiri ka daina ja mu mahala jinkiri Allah jaja kuma jayayya Allah jaja aljidal ka daina jayayya ba wani musu kurin da an gaya ma gaskiya dauki kurin kai aiki da ita dan wannan jinkiri da jayayya baya cikin addinin Allah kwata kwata ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil biladi musamman wannan zamani na mai littafin yake don malam ka duba tun yaushe aka rubuta littafin nan amma yace wa zamanuka kasatan zamanu su wannan zamani naka bawon Allah ka sani zamani ne mummunan zamani zamani ne da yake tattare da sharri fattaqillah ka ji tsoron Allah musulmi su kenan duk abin da ya je ya dawo sai a ce me ya ji tsoron Allah ma'ana ka cina Allah ka cina Allah وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والأصبية وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معاصيه تبارك وتعالى mai littafin yake magana kamar yanzu yake kamar yanzu muke tare da shi ya ce wa ila waqa'atil fitna ya kai bawan Allah mai karatu mai saurare yayin da fitina ta afku a bayan ƙasa ko a garinka ko a jiharka ko a ƙauyenku ko a unguwarku in dai fitina ta faru falzam jawfa baitika ka lazimci cikin gidanka da kaji fitina malam ma gida wannan ka'ida ce in kuna so ku huta duk inda ka ga fitina kaka je wurinta nemi gidanka cire hannunka maza ka gudu karka ce a bari mu je mu gani karka yadda don wasu sun je kallon an tafi da su tafi gidanka wannan shine tsarin duniya tsarin security na zamani kuma wanda addini ne zo da shi ko ina in fitina ta faru sai ka ji an ce jama'a kowa tafi gida sai ka ji an ce a daina fita me amfanin zaman gida zaman gida shi ke kashe fitina idan kowa ya koma gida to mai fitina shi za a gani a titi to annabi ya baka ka'ida shari'ar musulunci ta baka ka'ida haska gabanka duba ka gani duk inda ka hango fitina ka leka ka leko akwai matsala to koma gida kuro ka nemi gida ka duba ko dabbobi fa dare yi fa gida suke nema ka duba yayan kaji in sun je yawo sun ciwo fa gida suke nema to me yasa kai zaka rayu dabba tafi ka wayo kakka yadda ai amfani da kai wajen shiga fitina kada ya zama ku za a tura ku je ku yi rashin mutunci ko ma gidanka amma fa an kai musulmi ne na kwarai ko ma gida ka rike hannunka ka kame bakinka saboda bakinka zai iya yanka wuyanka fitarka kuma zai zama zamantowa bala'i akwai sabai da yawa lokacin da aka ta samun fitina wallahi suka kame hannunsu ba su shiga ko ina ba kace ya aka suka ce annabi ya ce mana da mun ga fitina mu guje ta ba ruwan to har yanzu ma ba ruwanka da an zo ce a ah, wallahi ba da labari ban sani ba mani wallahi ina gidana shikenan wa firna min jiwari fitnati ka guji makotakar fitina ma jiwar inda fitinar take ma ka zama ga ka ga ita to ka guji haka abin da ake so a ce idan Allah ya kaddara Allah ya kiyaye a wurin da kake ake fitina a unguwar da kake ake fitina to tsallaka ka koma wata unguwar ko ka bar garin Kuno ya za ka tsaya baka na zuwa baka labari a gwanda ba ni labari Kare gaba shine wa min jiwaril fitina wani ya zo ya tafka barna a wani wuri kai kuma kai ne kake kusa da shi makocinka ne to inda yadda za ka yi ka tattara ka ƙara gaba zai fi saboda ko kana da gaskiya in aka kwashe ka kafin ka fito sai an ji jiki wa iyaka wal asabiyya kai nesa da attasubanci bin ra'ayi ko kuma goyon bayan rashin gaskiya dan dan kungiyarka ko dan unguwarka ko dan garinka shi yake kai amma bai da gaskiya amma wai sai ka goyi bayansa saboda kawai kabilanci to kai nesa da wannan duk lokacin da aka samu fada tsakanin musulmi akan duniya ta wannan fitina ne shine wa kullu ma min qitalin bainal muslimina ala dunya fa huwa fitna in dai kaga ana faɗa akan duniya kuma tsakanin musulmi to fitina ne ka nisanci nan kanka shiga kanka yadda a ce ka je ka kashe dan uwanka akan duniya fattaqillaha wa da ula sharika lahu ji tsoron Allah shi kadai ba wanda yake ba shi da abokin tarayya dan fada akan duniya fitina ne kuma alqitalu bainal muslimina la yajuz saboda jinin musulmi haramun ne manzo Allah ya ce la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin an-nafsu bin nafsi was-sayyib az-zani wat-tariki li al-mufariq lil jama'a jinin mutum musulmi bai halatta ba sai da ɗayan abubuwa guda uku wanda ya kashe wani a kashe shi mazinaci bazawari shi ma jininsa ya halatta wanda irin da'ibar musulunci ya ce ya daina musulunci shi ma hukuncinsa a zubar da jininsa in ba haka ba wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi kan ku kashe rayukan da Allah ya haramta ba tare da haƙƙi ba An lati Allah an tuqtal iya nafsul mu'mina هي turai na mu'mini Ko kuma kafiri dan alƙawari gaskiya kuma ita ce abinda manzon Allah yi bayani da abin da qur'ani ya zo da shi da abin da magabata suka zo da shi to kakka yadda ka fada bangaren rashin gaskiya wala takhruj fiha wala tuqatil fiha kakka fita cikin yakin kar kuma kai ma yakin duk inda ake fada musulmi da musulmi kakka shiga kai wallahi ko musulmi da kafiri ne ma indai ba jihadi bane da Allah ya shar'anta shi ko yana da ka'idodi da sharuɗa to kaffa ka shiga wala tawa wala tushayi wala tumayil kada ka sa kanka san abun kada ka shiga cikin jama'ar tushayi a yi tare da kai sannan wala tumayil ko karkata ma karkayi ka nuna kana tare da su kar ka yadda ko harafi ɗaya kar a ji daga bakinka shiru kawai za ka yi ka kame bakinka dan ana faɗa malamai masu hikima suna cewa man a fi fi'ala ƙaumin khairan kana aw sharran kana kaman amilahu duk wanda ya so aikin mutane ya yi sha'awar aikin wasu mutane fi'ala ƙaumin wannan mutane aiki nasu na alheri ne ko na sharri to daidai yake da wanda ya yi aikin idan wasu suka yi wani abu ka nuna goyon baya ka fito kai supporting aka ji cewa kana nuna goyon baya to in ta je ta dawo za a zo a ce da kai ne aka yi kana kamar amilan idan sharri ne idan ma alheri ne kuma mutane suka yi ka nuna goyon baya to kaga ka nuna ka yadda da wannan abu to lokacin fitina kama baki ake a rike baki muna fatan Allah ya rangwanta mana وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة kai nesa da harkar taurari akwai waɗanda suke shiga harkar ilimin taurari suna tsafi suna bokanci masu harka masu duba taurari suna kafa hujja da su akan faruwan al'amura suna ce da shi wai ilmu ta'asiri wai idan iska ta taso kaza sai a ce ai saboda tauraro kaza ne idan ruwan sama ya sauka sai a ce ai lokaci saboda tauraro kaza ne ai an yi rashin lafiya saboda tauraro kaza wane ya mutu ai shi yasa kaga tauraro kaza baya nan waye waye da sauransu to irin wannan duk bokanci ne da rashin addini kai nesa da shi kwata kwata ku nesa da shi ibn taymiya yayi magana akan at-tanjim at-tanjim shine harkar taurari din nan yace at-tanjim huwa al-istidlal bil ahwali al-falakiyya ala al-hawadith al-ardiyya mutum ya rinka wato kafa hujja da abin da ya shafi harkar taurari din nan taurari da wani abu ya faru a duniya sai a ce ai saboda tauraro kaza ne gaba ɗaya Allah kan an manta lamarinsa taurari su suke sarrafa komai kaga wanda ya zama bokanci da rashin addini to shi yasa aka ce idan Allah ya jarabe ka da mutane masu irin wannan to kai nesa <clears throat> kada ka shiga amma ana amfani da ilimin tauraro wajen gane lokacin sallah kamar yadda ake samu mai ilimin falaki yana bayanin jama'a yau za a yi sallar asubahi karfe kaza gobe asubahi kaza azhar za ta shiga kaza <coughs> wannan ana iya yin bincike da ilimin taurarin wajen ainihin wato tabbatar da lokacin sallah wannan ba laifi <coughs> shine malam yace illa ma tasta'inu bihi ala mawaqiti salati <coughs> sai dai abinda zaka nemi taimako da shi dangane da lokutan sallah yace ka kau da kai duk abin da ba wannan ba ba wanda zai taimaka ma wajen gane lokacin sallah ba saboda yana kira ilimin taurari wanda ba wannan ba yana kira zuwa ga zindiƙanci amma dangane da gane lokacin sallah Allah ya bayani wa qaddarahu manazila ya alamu adada sinina wal hisab Allah ya faɗa waja'alna al-laila wan nahara ayatayn fa wahawna ayatal layli waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtahu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wal hisab wa kull shay'in fassalnahu tafsila can Allah ya ce yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj so akwai ilimin taurari wanda yake ya halatta na gane lokacin sallah da kuma kwanaki da shekaru Allah ya halicci taurari ne saboda abubuwan kamar haka na farko dai don yi wa sama kwalliya Allah ce wa zayyana sama a duniya bi masabiha mun yi wa sama kwalliya da taurari waje Allah haru juman lishayati abu na biyu kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mata kwalliya sama da taurari sannan kuma an sanya taurarin nan su zama masu jifan shaidanu shine waje Allah har rujuma lishiyati da kuma fadin sa illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin abu da uku Allah ya sanya taurari su zamanto alamomi ne da ake ganewa kamar a hanya idan za a yi tafiya a da da taurari suke ganewa gari kaza yana daidai wuri kaza suna gane wannan huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahri shi Allah shine sanya muku taurari dan ku samu shiriya da su ku gane idan kuna tafiya a cikin duhun kogi duhun ruwa da kuma duhun kasa. hatta jiragen ruwa a da masu tafiya suna tafiya ne da taurari suke bi jirgin ruwa zai hau ruwa malam ka san akwai ruwa sai kai wata biyu wata uku kana kan ruwa fa kana zura gudu ba tsayawa ruwa zalla tsagwaro tunda ruwar ai shi yafi yawa a duniya ko saba'in bisa ɗari ai ruwa ne talatin ne kawai tsibirin ko ba ka bane island ɗin kaɗan ne to mutum zai shiga ruwa ya ta danna tafiya ko nan lagos in ka je nan nan lagos idan ka je iyaka kenan daga wannan ruwan fa ba wani abu ba za ka yi tafiya ko inda ma an kaje ba baka isa saka shiga wurin ba sai dai kai kwana ruwa ne har iya duka iya cewa ƙarshen duniya kenan ruwa iya ganin ka wannan kadai Allah iya ga dama ya dan bunko mana shi zancen mu ya kare duk sai ka ji yarbawa nan duk sun kare an zo mu ma kanmu ma muna neman Hausa mu ma sai mun kare kuwa wannan duka alamomi ne na samuwar ubangiji kuma ya sa mu ji tsoron Allah ko jiya ina wa ina gani a kafa watsa labaran na an sa ko japan ne ko ina ne cikin kasashen turawa nan ko amerika ne ko ingila ne ko dai ruwa ruwa ruwa ruwa malam yana musu barna malam ruwa kullum Allah isu kau ruwa malam yana ma mai garin gaba daya an rasa yadda za a ba a da na'urar da za a sayar da shi technology din da sciences din duk sun kare kat to Allah ya sanya wannan taurari ana amfani da su don gane wato hanya wajen yin tafiya amma wanda ake tunanin cewa wai tauraro yana tasiri wajen faruwar abubuwa a duniya in an ga tauraro kaza to akwai rabo in an ga tauraro kaza akwai bala'i to wannan kafirci ne da Allah yasa Allah ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu lauta law ta'lamuna azim إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون so ya kamata mutane su kiyaye harkar wannan bugun ƙasa da waye-waye da ake yanzu misali kaga a cikin mutanenmu waɗanda suke ganin kamar su malamai ne ko jama'a suke ganin kamar su malamai ne akwai masu wannan harkar tauraron sai zai maka lissafi da tauraro shi ai kaza zai faru yanzu a ƙasar nan saboda tauraro kaza akwai waɗanda suke gani in an yi ruwan sama wadatacce a wannan shekarar saboda taurari ne na bai nau'i kaza wa kaza aiwa ne ya samu arziki saboda ya dace da tauraro kaza hadi kula shirkiyat ya akhi shirka ne akwai wanda kuma kana zuwa da ka biya ka dan karanta masa ka. yana da dan ainihin wato kwalinsa da ƙasa a shagonsa ko a soransa sai ya dauka sai ta zanawa ya zana ya zana ya zana masu bugun ƙasa kenan alaji tafiyar nan da zaka yi zaka je kwatano da Allah a haƙura da ita a bari sai sati mai zuwa zamu duba maka mu ga ranar da ta dace saboda kaga yanzu nan ya shiga nan ya yi haka ya fito daga nan ya tsaya a nan to in ya ƙara can abin ba kyau to ka haƙura yanzu kuma a yadda lissafin ya nuna alaji kana daidai can ɗin so kana tafiya akwai matsala sai to a karam kallawa ai an haƙura tafiya tafiyar da bai zai yi ba kenan mala da hankalinka mahaukaci ya mai da kai mahaukaci dan wannan duk malamin da zai maka wannan wato cikakken mahaukaci ne mai tiredi kuma ya gama rena ma hankali ya nuna ma akwai wani noti da baya aiki a kanka a kwance yake ya kamata a daure shi da yawa mutane malam wallahi mutum ya shirya zai tafi zai tafi ingila zai tafi kwatano zai wata tafiya harkar kasuwanci zai tafi istanbul zai tafi faransa zai tafi kaza sai ya je wurin malamin sa akan mukallawa a duba mana hanya yana nan fa mutumin kauye ko airport bai taba zuwa ba wallahi airport bai taba zuwa ba amma wai shi zai duba mai ce a a alhaji ba za ka tafi yanzu ba alhaji kuma aka ramu kalla wallahi akwai kaya ne haka ana dan abin nan yace a ah, ba za ka tafi ba ba za ka tafi ba ai hakuri da tafiyar nan saboda mun duba mun gani hanyar ba kyau kuma ya yadda to wannan dan kasuwan gani yake kai da kake yin tafiya ba tare da ka je gurin wannan malamin ba gani yake kamar ma baka da hankali so yana tafiya ne with full confidence saboda ya je gurin malamin sa ya duba masa hanya ya gyara masa irin wannan shirkar malam yanzu mutane har yanzu ba za su rabu da ita ba to shi kuma ina ya dubo kuma ka gama ko ya gama maka kuma ka dauke na ɗan kashewa ka bashi ka yan kaji a bashi idan talaka ne miskini a hada shi da dubu biyar sai ya kusa yi maka sujjada in ku babban boka ne to dama harka ce da dubu ɗari kaza ka san bukayen ma kala kala ne akwai masu arahan farashi akwai masu tsada abinda mutane ba sa ganewa yanzu kai kaji ya duba ma ka bashi wannan to me yasa bai duba wa kansa bai samu kuɗi kani da Allah ya duba ma kayi arziki wai ta sa za ka yi arziki kun rike su ne za ku samu arziki ko to me yasa shi bai duba wa kansa bai samu arzikin eh ai ku rike mu idan ba ku rike mu ba za ku talauce to akar maka Allahu to kai ya kake cikin talaucin rigarsa duk annakiya yana cikin wani hali na halin yan tudu ba a ganewa mutum da kashi a gindinsa wai ya zo ya ce maka kai ka gyara gindinka da kashi ba kuma ga kashin ci nasa ko ya ganka da kashi shi yana da kashi ya cika wallahi warin kashi kake yi kuma shi ma fa da kashin a sa a wani malami an yi masa abin da ya ce kai wai ni ku harkar nan taku ko kuka ce a daina na ba mai mutane za su ci ne wai me za a ci in kuka ce a bari ku komi haram ku ahlu sunna ahlu sunna ahlu sunna komi haram komi haram haram addu'a kun ce kar a yi haram duban ma da dan duba dan samu na kashe ma kun hana duk kun toshe komai to kaga yayi bayani cewa me harka ce ta neman tuwo kawai da shi da mai faskaran unguwar ku uwar su ɗaya uban su ɗaya da mai zuwa iya shi kwata a biya shi uwar su ɗaya uban su ɗaya ba su da wani bambanci so ba harka ce ta malinta ba Iyace ce tsagwaranta barawo ya zo ya bashi laya maganin bata karuwar ta zo in rubuta mata qur'ani ta je ta yi tsarki da shi maganin farin jini kai kuma na Allah ka zo kai ma a baka naka insha so lokaci yayi da mutane ya kamata su zama wayayyu a addini kar mutum ya zama ba gidaje rudadde kuma nan mun tashi mun ga anguwar mu ana yi ko jama'ar mu suna yi wannan ba shi ke nuna gaskiya ba nawa nawa ne abin da ake yin sa a anguwar ku ake yin sa a garin ku ka hakura ka daina shi abubuwa yau na rayuwa yau da gobe da yawa waɗanda da ana amfani da su an haƙura an daina yin amfani da saboda zamani ya zo ya canja su ban buga mana misali guda daya ya za ku tambayi dattawan masallacin nan za su ba ku labari da motar da ta fi kowace daraja da kima ita ce motar volkswagen waja mai injin nan a baya da ake dan buɗe dan farancin nan tututututu da yawa yanzu a cikin yaran na ba san waja ba ba magana malam waja. amma yanzu sai ka kare garin nan ko jihar nan ma da kyar ka samu waja. ina za ka ganta ta kare saboda zamani ya wuce ne ta. so ya mutum zai zo da wani tsohon tsari wanda yake na jahilci ne da shirka da bata kuma ilimi ya zo ya bayyana wani abun ba daidai bane ba za ka bari ba ko wayoyin nan duk da da ake wannan da shekara uku da ta wuce babu ita yi da irin wayoyin nan ne tafka tafka masu fasa aljihu su ne ake amfani amma yanzu an gane yan ƙanana yanzu da idan za a zo a yi rikodin sai an cika nan gudun da rediyo yi dubka dubka rediyo a zo ana danna kasa wannan dakata hun hawa kawon kwara sai ya danna kafin malami ya fara dakata an karamka yanzu kaga wannan abu ka gan shi nan wai shi ne yake rikodin gashi to wannan ma yayi girma yanzu ga wani ma wanda bai kai shi girma ba ka gan shi to akwai wanda ma bai kai wannan ba wayoyin nan da aikin su kurin mu buga waya ne amma yanzu wai wannan wayar ita ma akwai wannan na'urar a cikin ta ka buga waya sannan ga kuma torch light kuma ka haska ka dau hoto ka yi bidiyo duk a jikin wannan abun gaba dai ka yadda zamani ya kawo shi abu ne mai kyau to me yasa za ka kama bincike na ilimi ba za ka yadda da shi ba na addini a wuyan gargajiya ne mu ba za a zo a rama mu da abin da muka kai dan gargajiya a ina dan gargajiya a ina dan gargajiya a ina gargajiyar mu alfahari ake da ita yasa mutanen mu har yanzu sun gino yanzu ko mutum ne ya fahimci sunna ya zo ya ce akaram kala taimaka da addu'a kace to insha Allah za a yi Allah taimaka Allah ba da dace sai ka ta shi a shi kenan dai ba da komai ba ma'ana bai yadda cewa za a yi addu'a ba dole sai ya ba da wani abu saboda mutane on ya belief cewa ba a yin addu'a haka dole sai an ce ka dan kawo rago a dan buge ko ba ka bane ya'yan kaji a dan buge zai kai wa malami rago ya buge ya ci da shi da iyalinsa wallahi malam su ci su more ya sha baccin sa har da mun shari wataƙila ma kafi shi ta kawa da tsoron Allah Allah kuwa a'a Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu ganewa wa iyyaka wan nazar fil kalami wal julusa ila ashabil kalam malai ce kai nesa dangane da bincike da shiga cikin abin da ya shafi ilmul kalam masu mantiki kenan kai aiki da littafin Allah da sunan manzan Allah da itikadin salafus salih na magabata na kwarai ka bar dukkan maganar da ta shafi jayayya da musu ne yan ilmul kalami wal jidali kenan to me yasa akai kaza to kaza akai kaza da kaza laukanin kaza da lazima an yakuna kaza inda a ce akwai Allah to ai da an ganshi kuma yanzu an ganshi to da an yi kaza inda gaskiya ne akwai Allah nan to ya ba a ganin sa irin kar ka shiga cikin wannan dan ko zaka yarda yanzu zaka fita daga hayyacinka na imani zaka fita daga yaƙini ka koma cikin dalal Allah ya wadatar da kai daga wannan tunda ya baka littafin Allah ya baka suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa imamu shafi yace hukumi fi alil kalami an yudrabu bil jaridi wan ni'ali irin wannan malamai masu wannan ilmul kalam din masu jidali da musu a cikin addini a same su da zarbar dabino a zazzale su a same su da takalma a daddaka su kuma a ɗauke su a ɗaure su a zagaya su ƙabila ƙabila ana nuna su a ce ga masu kawo mutane shakka a cikin addininsu yasa malamai suka tsoratar dangane da bin irin waɗannan mutane saboda za su raba ka da alkur'ani ne su ɗora ka akan tunani da ra'ayi ɗan filosofa philosophers a ta buga maka misali da hankali a raba ka da qur'ani a raba ka da sunna an Allah ne ya ba a ganinsa ya ba a jinsa ya ba a taba taba shi ba sai a tabga mansa ya ce yanzu wannan ba ga waya bane eh to ai kaga ka ganta ko eh to ai wannan kana da ne to shikenan to kuma zaka ji ta ko eh to shikenan to Allah ka yana ina ish haka yanzu yan filosofan nan fa akwai wanda ba su yadda akwai Allah ba Allah yan falsafa ba wallahi akwai masu inkarin Allah Allah ma ba su yadda akwai shi ba su yadda akwai shi ba shi a kai suke yana nisa ba a ganin shi ko shi ke me dalilin su kawai ba a ganin sa ka shiga cikin wannan harkar ko zama da masu irin wannan karkai ka rike littafin Allah da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa alayka bil athari wa ahli al athar wa iyyahum fas'al wa ma'ahum fajlis wa minhum faqtabis na hore ka kai riko bi ahalil athari kai riko bil athari da hadisan annabi wa ahalil athari da malaman hadisi malaman da za su koyar da kai addini suna ce ma annabi ya ce yawwa ka kula da su wayyahun fas'al in za ka yi tambaya ka tambaye su malamin da zai ce ma Allah ya ce annabi ya ce shi za ka tambaya fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin nasi ma nuzila ilayhi idan za ku yi tambaya ku tambayi ahlul zikiri sune ahlul kitabi was sunna kenan wa ma'ahum fajlis kuma su ya kamata ka zauna da su duk malamin da zaka ga bai damu da kafa hujja da qur'ani da sunna annabi to wallahi kai nesa da shi tunda yake kafa ma hujja da qur'ani yake ya kafa maka hujja da hadisi to ko ya kafa maka hujja da ra'ayin wani ayi eh ko ba ga bane da wani ɗayan biyu ne ko ka share masallaci ko na kasuwa in dai bai baka hujja da qur'ani ba bai baka hadisi ba to ya lalumo maka zancen wani kuma ka fa da tsora ka akan ra'ayin wani ayi da tsora ka akan ra'ayin Allah ce annabi ya ce hanyar afili fa take bayyana suke mala ba hu fajlis ko zama ne kakka zauna da malamin bid'a don zai iya halakar da kai wanda zai ta kawo maka shuba yanzu wani abun kunya abun bakin ciki wallahi wani jiya wani dan waya zo yake mun fata yake ga wai anan nan wata wai kasuwar shararar nan wai wai wani wai wai dan shi'a wai yana nan yana zagayawa ko dan shi'a ko dan qur'ani yana zagayawa sana'a yake a kasuwa amma yanda zaka gane mutanen wato ideology din mutanen wato wato abun wada ka Allah ya sauke wallahi za ga yake yana bin sai yana musu wai wa'azi a kasuwar ba gaba ɗaya ce wai in wani ya isa da yake gadara shi musulmi ne shi ba wai musulmi ne duk ƙur'ani babu ayar da Allah ya ce yi sallah biyar ya ce babu kai shiru ya ce a kawo masa duk kasuwan na a kawo mai saboda tsabai yare na wata mutane hankali kuma aka yi shiru aka ya ka samu wani bawan Allah ya kai mai magana ce a yace shi gaskiya bai karanta wannan fannin ba kawai la aka yi ta mai tafi eh? kuma abu maki masu yin sallah biyar din fa su suke mai tafi su suke bin shi yanzu lalacewar mu ta kai muna zaune a wurin sana'ar mu wani kawai zo yana gaya maka wata aƙida ta banza kai baka hana shi ma magana ba kuma kai baka buge shi ba a rena waya ne in ba ya rena ya kamata mutum ya zo kofar gidanka yana maka magana banza ka san me yasa ba sa son zuwa makaranta ba sa son zama da malamai ba sa sauraron wa'azi ko wa'azi ko a rediyo a kunna wa'azi kashe kashe kashe kashe haka ake faɗa kashe ana ganin a wannan mushama namu environment namu ana ga wanda yake zuwa masallaci na sauraron karatu bai da aiki ne da ya zo masallaci ya saurari ilimi gwanda ya zauna wurin mai shayi a ci indomi a tafa mata su zo a kalla a buɗe rediyo a sha labari a yi ihu ya fi yadda da wannan akan ya ya zauna ya saurari ilimi da karatu sai za a zo har shagonsa a daki aqidarsa amma bai zai iya kare ta ba yanzu musulmi musulmi yana sallah biyar amma bai zai iya kare sallah biyar din ba wani musulmi ne kirista ya zo ya ce kamun bayanin musulunci yadda zan gane yace kai mun kai mun bayani yadda za mu gamsu me musulunci kula haka yi mai tambaya kun ga tambaya sun fa an kiliya me musulunci ya oga ni ba malami bane oga yi da kalmar da zai iya masa ko da dan buge buge ma ce a musulunci shine kai sallah biyar kai kaza sannan ka daina kafirci ka daina zalunci ka ka san abubuwan zaka faɗa da yawa ko ba ka bane ba ce a ah, shi ba bana ce ah, to yaya kuma kai kana yin abu eh ka yi believe you believe with it amma you can defend it you can explain it yaya kana yin abu ba za ka iya bayanin shi ba ko ba za ka iya kare shi ba yanzu zo ce da kai kai me yasa ka sa riga me sa ka sa riga sai ka mun bayani me sa ka sa riga me yasa baka tafiya tsirara ba ba za ka iya kare kanka ba a malam na sa riga ne don bai kamata bayyana abin nan ba saboda kuma sa riga mutunci ne saboda kaza ko ba gaba ne ba to kamar ba mutum ya zo ya ce ma kai me sa kake musulunci kai me sa kake musulunci sai ka ce wa gani ban yi karatu ba <laughs> <laughs> to ina so na gaya muku lalacewar al'umma ta kai ga masu waɗannan aƙidu nunanan aƙidu sukan bi mutane har a su har a su a je a buga ƙwaƙwalwarka saboda baka son zama wurin karatu amma duk ɗalibin da yake yawan sauraron malamai wallahi malam idan ka je kasuwar ka ko makaranta a ajinku ko a jami'a wallahi zaka kai suna respecting ɗinka saboda dole zaka rinka quotation suna fitowa kai ba malami bane amma saboda yawan zama kana jin malamai suna bayani za zaka abun yana zama cikin ka to amma malam mutum ya zama dinkim a toshe ke gidan total blackout ba mashiga ba wani haske su ga wannan ba daidai ba ne to kaji wai yanzu har sallan ma zuwa ana cewa wai in kun isa a kawo hujjar da Allah ya ce ai sallah kaji aka yi tafi kuma yan awo ne da yan da yan sai da wake da yan tattasai da tumatir da masu kubewa da masu manja da shi kenan kawai ayi kawai la sawai shi yasa malam cewa alayka bil azari wa ahli al azar zauna ka kulla alaka da hadisai je ka makaranta inda za a koya ma annabi ya ce magana annaban nan dai tana da kyau yanzu ko a jarida ne fa aka dan buga magana fa kokari kake ka rike ta dan kai dan yi kotin din da ko to magana annabi baka so ka rike zauna da malamai masu alaka da maganganun manzon Allah wa iyyahum fas'al kuma duk wanda zai yi tambaya tambayi malamin sunna wanda yake respectin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake respectin maganganun Allah dan ya baka magana ta daidai wa ma hum fajlis zauna tare da su wa minhum faktabis kuma ka nemi ilimi a wurin su kakka zauna wurin masu barna da sako wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid annum hatta yakhudu fi hadithin ghairi idan kaga mutanen da suke kuta cikin ayoyin mu suke barna suna ɓata addini suna faɗin maganganu to kakka zauna da su ka tashi ka rabu da su sai sun koma na zancen wa in ma siyan naka shaitanu fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin idan ma shaitan ya mantar da kai ka tuna to kaka yadda ka ci gaba da zama da waɗannan mutane azzalimai وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ولا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا to kar ku zauna da mutanen banza kar ku zauna da mabarnata kar ku zauna da maha'inta kar ku zauna da mayaudara yanzu wani abin kunya abin ciwo abin da ake a garin nan yanzu yan shi'a biyu suke suna samun waɗannan malamai masu almajiran gardawa inda ake da almajirai mabarata sai a je a samu malamin sai a ɗau nauyinsa a taimaka masa a rinka masa kaza sai a bashi aƙidar sai ya mayar da yaran shi an gaba ɗaya galibin muzaharorin nan da ake yaran da suke bara bara bara nan su suke rike wannan tutocin saboda ba wasu babu ubansu a garin da zai tsawata musu wannan wata hanya ne da suka biyo ya kamata kuma ku lura kaga ya zo da sunan addini ya shige shi ya sa masa ra'ayi ga almajiri wallahi jiya din nan wani yake bani labari jiya wannan dan wanda ya mu wannan fatawar yace malam wallahi sai kaga almajiri mai bara yana dura wa sayyidina Abubakar ashar a garin nan almajiri mai alazima idin fa ya kira Abubakar ya danna mai ashar ya kira umar idan na mashi ashar abinda suke da bukata sai kenan malam malam ana corruption al'umman nan total corruption wallahi malam ku duba ta ko'ina ba a kyale mu ba a rayuwar mu an kassara mu a addinin ma duk biyu ake ana kassara mutane wannan ya zo ya ce malamin sa ya fi Allah wannan ya zo ya ce abubakar ma dan wuta ne wannan ya zagi matar manzan Allah wannan ya shi kenan ta ko'ina ga matsalolin rayuwa ga matsalolin siyasa ga matsalolin ko'ina so ake komai sai ya lalace har Allah ya zo yi fushi mu zo mu shiga cikin fushin Allah ko mu rasa inda za mu zare kanmu zo muna kuka muna neman taimako ba wanda zai taimaka mana ba ku bagage bane ba ai tunda kuka kuskure kuka zama bagage ai kun shiga matsala wallahi a ai gashi nan kuna gani gashi nan kuna gani dubo da yan santar afirka ai bagage ne ko ba ka bane bagage marasa gata sun yi kuka sun yi ihu an kashe su an ci naman su an gasa su an sare su ba wata amerika da turo wani jirgi taimaka musu babu ɗan uwansu musulmi ma larabawa suka masu da su ba larabe ma ba mai wani mai akida zai sauke wani ya ganka baki abd ah, in ya ganka eh, ba wa kawai akwai wani layi wata ran da muka je a madina muna karatu muka shiga to ranar juma'a ne haka mu yan najeriya mun je gidan wani abokin mu wani ɗalibi mai mata ya dan dafa mana tuwo ranar juma'a dan tuna gida ka san tuwo yana da amfani musamman in ka ban najeriya to mun je mun ci tuwo mun koshi mun fito da la'asar za mu tafi mun zo da yan babban rigina kawai malam yaran laraba da suka mutu mala'ika mala'ika mala'ika wai an gama da babban riga wai mala'ika saboda su ba san babban riga ba ba su babban riga to an gama falalo falalo falalo ko yaro ya mala'ika mala'ika na ce to mala a madina to akwai wani dan uwa kan ma wallahi da ya shiga wani lungu wallahi da duwatsu suka bi suna mala'ika mala'ika suna jibarsa yi baki kenan baki baki baki mu ne dai nan dai a tsakaninmu muke shanawa kurin ka ga baki dan uwanka ya zo tafka maka rashin mutunci kuma ya rena ma hankali kuma shi ma ban yi je wani gurin ba layi ma baya iya shiga Allah layi layi ka shiga layi da su ma kana zuwa sai abin wani ka gaisa da shi sai ya duba hannu akwai wanda ya je gaisa da wani bature balarabi ne ko bature yana gaisa da shi ya duba haka yana ya sa tishu yana gogewa saboda yana tsammanin wannan bakin zai rabe shi gani yake da ya shafa ka ya shafi wannan bakin gawayi ne a duniya ma baka duba yadda wasu ka dauke yanzu ba mai kamata mu yi abin da zamu samu a kanmu yanci ba ha hasbunallahu wa ni'mal wakil to abu na karshe yake cewa wa'alam annahu ma ubida Allah bi shay'in mithlul khawf min Allah subhanahu وطريق الخوف والحزن والشفا آه، آه، آه، والشفاق والشفاقات والحياء من الله تبارك وتعالى واهذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم في الضلالة واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته wa manna min ba'di dhalika ala man yasha'u bil islam tafaddulan minhu tabaraka wa ta'ala mala yace ya kai mai karatu ka sani cewa babu abin da aka yi wa Allah bauta da shi a duniya aka bauta wa Allah da shi a duniya irin a tsoron Allah tabaraka wa ta'ala misal al-khawf min Allah subhanahu wa ta'ala duk wata bautar da babu tsoron Allah a ciki ta zama aikin banza naman bauta a samu alkhawfu war raja wal mahabba ibadar Allah ba ta zamantowa ibada illa sai ta hada waɗannan sharuɗa a ji tsoron Allah sai Allah ya karbi ibadar sannan kuma a tsammaci rahamar Allah in an ji tsoronsa ɗin an bauta mai a tsammaci zai ba da lada kada a ji tsoron kadai babu kuma tsammanin rahama dole ana jin tsoron ana tsammanin kuma samu ka ji tsoronsa ka bauta masa kuma kana tsammanin insha Allahu ta'ala zai yi maka rahama ina fata ana fahimta sannan abu na uku dole a samu mahabba kana yi wa Allah bauta kana son sa kana azumi ka ji kana son Allah kana sallah ka ji kana son ubangiji kar ka ji kana kyamar musuluncin kana kyamar addini in an bace Allah baka so wannan hadari ne dole bautar ubangiji sai ta cika waɗannan abubuwa guda nawa guda uku alkhawf jin tsoron Allah na biyu arraja'u na uku almahabbatu kana jin tsoro kana tsammani kuma insha Allah ka bauta masa ka ji tsoron zai baka wani abu sannan kuma kana cikin tsananin son ubangiji tabaraka wa ta'ala yasa suka ce duk wanda ya bauta wa Allah da tsoro kadai to ya zama dan khariji yana cikin khawarijawa hanyar khawarijawa ne kenan su ne yan wa'idi kawai babu tsammanin rahamar ubangiji yawwa ka bauta wa Allah kana tsoronsa kuma kana tsammanin rahama sannan kuma ka bi hanyar da zai baka tsoron Allah din sannan ka yi baƙin ciki yayin da wani abu na bautar Allah ya kubuce maka da tausayi kuma a ashafaqat tausayi da kuma jin kunyar ubangiji tabaraka wa ta'ala abinda ake so a ce malam ka zama mai jin kunyar Allah to yaya ake jin kunyar Allah malam kakka yadda ka saba wa Allah dan Allah yana ganin ka kakka yadda duk abu na saban Allah ne da ka zo yi sai ka ga baka so Allah ya gan kana saban shi wani ya je wurin yarinya yana hira da ita yana zance da ita ta miƙa hannu za ka taɓa ta za ka yi wani abu to ka tuno Allah yana kallon lokacin da za ka yi wannan abu ka samu dama za ka yi barna da yar mutane da ka zo ka yi ka tuna Allah fa yana kallon ka kamar yadda annabi Yusuf wannan mata kyakkyawa Bilkis wannan wannan mata eh, Imratul Aziz ta neme shi zai barna da ita qala ma'azallah ta cire kayanta ta fidda duk abin fitina na jikinta wa ghallaqatil abwa ta rurrufe kofofi ta lokin ta lokin wa qalat haytalak a wata kira'ar hitalak ta ce bismillah maza maza maza zo kai abin nan an baka dama qala ma'ada Allah yace Allah kiyaye Allah ya tsare ni malam daga shi sai ita babu kowa ta rufe kofa ba kowa amma ya yarda Allah yana ganin shi amma jiya muna program a gidan radio freedom wata yarinya take rubuta tambaya take cewa mana a taimaka min da addu'a taimaka min da addu'a samari suna zuwa suna nema na tiryam tiryam tiryam tiryam ka ɗauka aure za su daga karshen gane ta ce wallahi tallahi sai ta samu fasikanci suke so su yi da ita fasikanci dole ta sallama kanta kwai yarinyar ta zo same ni tana kuka tana cewa wani ya yaudare ta ya ce zai sama mata makaranta yar talakawa ne miskiniya makaranta take bukata sakandare za ta shiga a yi mata hanya ya ce zo za a sama miki yayi ta kiranta yayi ta kiranta yayi ta kiranta daga karshe dai ya nuna mata ba za ta taba samun makarantar nan ba sai yayi lalata da ita mace malam mace yadda kaga toilet paper din haka take rauni ne da ita shi yasa wallahi ku sa kyakkyawan tsaro akan matanku da kannan da yayyan mace ba mace ba kar ka yadda ka sake akan harkar mace da kanta take faɗa ta ce malam na ba shi kai yarin yarinya budurwa malam kuma abun bakin ciki malam mai aure ya ce ta ce sai da ya lalata da ita ya ce to ta jira ta jira ta jira ta ce wani yaushe za ka yi na makaranta ya ce ki haƙuri mai ya ɗaukar jistan ne baya nan ya sake kiranta wata ran matarsa ta tafi unguwa ta ce wallahi mala a ɗakin matarsa ya shigar da ni ya shiga kwantar da ni sai da wannan abin da ni dan da ya bani makaranta ce malam gani yanzu bai samu makarantar ba mai ya jefa ni cikin halin damuwa wallahi malam ni da ita take gaya mu wannan magana duka duka ko sati ba a yi ba abin da ake fa kenan to malam ina alkhawf min Allah mutum ya zo ya zina a ɗakin matar aurensa ka da ka aura ka kira 'yar mutane ha to wannan ma ina gaya muku a kai matar da ta gaya mai ido da ido red handed ta kama mai gidanta ta tafi unguwa ku ji barnar da ake a garin nan ta tafi unguwa ta tafi unguwa mai gidanta da mai kishin kishin ashe yana kiran 'yan mata gidan shi ta ce wallahi wata rana kawai sai ta ji kamar ta yi mantuwa ta ce bari dai ta dawo sai ta dawo ta tarar da kofar gida a rufin ta buga ta buga gogon ka yi budewa buga buga wace wallahi sai ka bude wallahi sai ka san mata in suka shirya maka makirci sai dai addu'a ya zo da ya rasa yadda zai yi dan ta fara tara mai jama'a ce me ke ta buga kofa kaza kaza to faɗi abin da ke so da dauko miki ta ce ciki zai shiga ashe gogon naka ya dauko yarinya tana ciki abin bakin ciki malam tana ɗakinsa akan gadon matar ta ce wallahi tallahi tana zuwa sai jikinta ya bata ka gan shi mutumin nan daga shi sai tawul a jikin ce me ya faru haka har yanzu baka fita kasuwa ba ga dabo wurin aiki ba ce me da Allah ke dauka kaza kaza kaza sai ya tsare fanyi ko tace nan zan shiga nan neman tuwa ga ya mun zan dauko maka zan dauko miki tace ni da kaina zan shiga nan ku kama ni guri yake ya bata guri yace wallahi ba za ki shiga ba tiya to me yasa ba zan shiga ba ni da daki na ni da gidana ta ce ta yi gefe gefe ta make shi kurum ta shiga wallahi ta ce tana shiga ta da yarinya malam bai rabiya a kwance a kan gari durwa ta ce malam na rarumo ta ɓarya na riƙe haka nan ce idan ƙara mata in katta in huta ko in kashe shi mijin in huta malam wannan ni da ita take gaya min matan nan kuma la ina tsoron Allah yake kai mutane da yawa za ga su gaman salihai ne suna da mutanen kirki ne amma wallahi sun samu wuri suna barna mala wata yarinya ta kawo kuka ta ce hidimar sansu a makaranta kullum sai ce ki je ki share mu ofisina waya waya go and sweep my office a gaban yan uwanta kenan sai ta shiga sai lallaba sai shiga ta ce in ya shiga sai ce cire hijabi ce sa in cire hijabi ku cire waya remove it ya zaki kina shara hijabi ki zai ɗebi kora ba a shara da hijabi sai ya zauna tana shara yana kallon ta ce baya barin ma sun da share masa ofis ita take share masa wata rana da zai share ya dan tura koma ya ce to ta zo ta zauna ya miƙe kafafuwan su ya ce wai sai ta zo ta zauna kan cinya su ce ya haka headmaster ko principal aina al'amana ina amana aina Allah aina Allah kuma duk lokacin za ka yi wannan malam sai ka tuno kuma kai ma kana da faɗa mace billahi al'azimu duk wanda ya yi wa ƴar wani barna billahi al'azimu sai an yi wa tasa man zana zuniya bihi walau bi su dare ba gaji ka kama yar mutane ba kai kaza kai wasu ai suna ganin burgewa ne ya dauko yarinya budurwa ya rike hannunta suna tafiya a titi yana dan murza yan yatsunta ya dan yi magana ta dan buga mata ya dan buga mata kafada yana abin nan har kis suke a bakin titi wallahi wallahi mala a titi suna jiran a daidai sau ko wani abu za su yi wani abun dariya sai sumbance su sumbance a titi eh saboda garin arra ne bai damu ba za ka zo za ka yi aure za ka yi wani sai ya yi da yarka in ba sa ba a titin za a baje ta arha kyauta fi sabilillah ba haka mutane suke gani ba kai da yawa ko kai kaɗan duk wanda ya taba yar wani ko zance ka je akwai wata ma ita ma duk a rediyon mana tana eh, tambaya ta ce ita kuma saurayinta ne in ya zo zance wai kullum wai sai ce wai sai ya taɓa ta sai ta miƙo hannu wai shi sai ya rungume ta wai shi sai ya mata kaza ta ƙi yadda ya ce akwai matsala fa in ba ki yadda ba ka duba fa dan girma Allah ka duba ba ka duba ku yi da yawa ko ku yi kaɗan to ina tsoron Allah shi saka ga mai littafin yake ta maimaita ma ka ji tsoron Allah wato tsoron Allah malam yana da faɗi mai tuka a daidai sahu yana hawa fa da ya ɗauki yarinya budurwa kaga wannan gilashin sai haka ya murɗo shi haka yana kallon ta ji ya gajiya lafiya ɗala. kuna na kala yana ta tsoron <laughs> wallahi tallahi nake ga wasu ma ko biya ba a idan ya ga mai yar haske ne a ke bar kudin ki kawai in bai ba ta bata bashi kudi ba ta sauka ya ga asara za ta yi wa sai ce da samu lambar waya ne <laughs> wato kai asara goma ɗari ya ɗauke ta ta biya ba kuma babu hanyar contact sai karɓi lambar waya idan mara tsari ce wacce ba ta da tarbiyya sai ba komai nawa ne kana dauki waya an gaya ma abin nan shikenan sai ta bashi shikenan daga nan an haɗu shikenan da haka ake da haka ake sai mu ji tsoron Allah Allah ya shirya da mu idan mun ji tsoron Allah za mu samu sauki mu hutar da 'ya'yanmu ma wala amma wallahi barnar da za ka yi yanzu malam wallahi sai ta yi tasiri wa 'ya'yanka da za su zo nan da shekara talatin masu zuwa barnar da za ka yi yanzu malam za ta yi tasiri akan jikokinka da za su zo shekara arba'in masu zuwa wallahi Su kuri mutum ya haƙura abinda Allah ya hore ma yi amfani da shi abinda Allah bai baka maka haƙura ai akwai abubuwa na rayuwa ma dole za mu haƙura muna son kuɗi amma Allah bai ba mu ba dole sai mu haƙura ba zan je ne sata ne sai na haƙura to wannan sha'awar ma kai haƙuri amma ya zama malam ga yan mata a titi amma malam duk ana jin tsoron su kowace yarinya kana jin tsoron ta baka da garanti baka da garanti a bi yarinya a har makaranta a ban daki malamin makaranta ya shiga ya danne yarinya a ban daki kuma a dauki hoto ba a dauki hoto kuma a yada to ka tuna ka ce kullum ina faɗin wannan abin da nake tunani kai mai saurare na ka rinka jin kamar da ka aka yi ko sai ka fi jin zafin abu kamar da iyarka ce kanwarka ce matashiya budurwa ka samu labari wasu suna lalata ta sun rena hankalin babanka sun rena wallahi duk wanda ya zo gidan ku ya taba yarinyar ka ko kanwarka yi wani abu da ita ya gama rena hankalin gidan ku gaba ɗaya duk tarbiyyar da ya zama aikin banza kuma yadda kaga takarda haka zai rinka ganin ku gaba ɗaya ba ku da kima saboda ya zo gidan naku ya keta gidan naku eh, ina eh, ina raina wani ma renin wayan a kofar gidanta ma a kofar gidan ubanta ma za a yi mata abu ya gama lalata ta ya gaba kawai ya gama lalata ta a gidan a kofar gidan Mero ikin gama ki rufe kofar da Allah ki ce wannan saurayin naki ni dai na shiga na kwanta to ba ba shikenan ya tafi ya barta da ita da saurayinta wata ta bugo waya tana tambaya wai malam da Allah ni yayana ne ya matsanta min in ya ga ina yawan waya ya ta tambaya na ka za ku kuma in an zo samari sun zo ita abin nace daidai yana son ki ne yana kaunar ki ne kuma kwace waya ta yake lokaci lokaci yana duba messages ina ai wannan bincike ne ba wani bincike daidai in kana da yarinya budurwa kanwa ka rufa ta wataran kurin ba zato ba tsammani ka dauke ta wallahi ba ta jassus bane kaga da wani irin maganganu suke waye ke turo mata text na rashin mutunci da waye suke iskanci ka gane Allah saboda wannan wayar mala ba abin da ba a ba abin da ba a wannan wayar ba su yadda ba ya ciki yar uwarka ce jininka ne ko ba ka bane so dole ka bata kariya kafin ta tafi gurin mai gidanta wanda Allah ya halattawa amma yanzu kurin kuna ta wahalar tarbiya kuna neman masara ku ciyar da ita ku biya kuɗin makaranta kawai wani banza kawai ya zo ta keta gidanku ya zo ya muku rashin mutunci kawai ka kyale ta ya ah, kada ta no don the same them da Allah ka kyale su saboda abun nan a dan takura musu a kyale su sha iska sha iska ko ku ji tsoron Allah a cikin al'amuran ku gaba ɗaya kuma ku ji kunyar ubangiji wanda yake jin kunyar ubangiji malam ba zai iya saba masa ba to kaddara dan adam yana iya kuskure malam in kai sai ka tuba ka koma kai kuka ka ce Allah ka yafe mun nayi kuskure ya Allah nayi tsaurin ido na saba maka kana kallona Allah yana kallon ka a daki yana kallon ka a jirgi yana kallon ka a kaza yana kallon ka a kaza yanzu wani babban mutum kwanan nan wata wata karuwarsa za ta yi wai birthday jirgi guda ya dauka a kasar nan babba ne cikin manyan mutanen nan da suke neman shugaban kasa ma ya dauki jirgi guda a sama aka tafi dubai a sama aka yi fatin a sama aka ɗebi karuwai aka ɗebi maza mala aka yi tsiraici aka shagiya aka yi rashin mutunci a cikin jirgi a sama malam aka yi fatin gaba ɗaya kafin a isa garin an gama abin da zai su ana sauka kawai sai hotel kowa ya je kama hotel da abana kuma duk shi zai biya fa da kudin jirgin cata din jirgin da otal ɗin da aka kama da abincin da za a ci da yawon da za a fita duk shi zai uh, wannan front and back duka na nan kuma suna neman a zabe su Allah ne to Allah kiyaye mu wannan gabar magana ta gaba tana da alaka ne da harkar tauhidi zamu dakata akan ta sai wani wata insha Allah wa'azar an tajlisa ma amani man yad'u ila shauki nan zamu ya kai kaga inda muka tsaya ko yawwa kaka zo ka zo ka tame da mu baya na san ka wa'azar an tajlisa ma amani man yad'u ila shauki in muna da rai da lafiya nan zamu dora kuma mun tafi Allah ya mana abuwa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abadi assalamu alaykum wannan yana tambaya wai da Allah malam gaskiya ne wai duniya wai ba za ta ƙara shekara dubu daya ba Allahu alam wanda ya je ya faɗa sai ya je nemo ina aka ce ba za ta yi dubu ɗayan ba shikenan ni dai wallahi ban sani ba san kwana nawa za ta yi shekara nawa za ta yi ma dai ka sani ka kusa tafiya wannan <clears throat> wannan yake cewa um, wai da Allah mala annabi ya ga Allah manzo Allah ya ga Allah zance mafi inganci manzan Allah bai ga Allah ba manzan Allah bai ga Allah ba sallallahu alaihi wa alihi sallama Abu Zar Ghifari ya faɗa ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shin kaga Allah manzan Allah ya ce ban ga Allah ba kaga shikenan nana Aisha ta ce duk wanda ya ce manzan Allah ya ga Allah fa kada a'azama ala Allah filya ya kirkiri babbar ƙarya ya danganta wa Allah so annabi bai ga Allah ba waɗanda suke zuwa suna bege suna yaban annabi cewa ya ga Allah wai har ma ya jefa da Allah wai Allah ya ce taho da takalminka taho taho taho da takalminka to kaga wannan hauka ne da rashin hankali da zagin annabin ba kaga nan ka gaya manzo Allah cewa za annabin ya jefa da Allah da takalmi kenan ko kaya ba za ka je ɗakin babanka da takalminka ba to wai amma wai yabo ne wai hakan wai ya je wai Allah ya ce zo shigo da zo zo zo da takalmin ka wai da takalmin daman ya je yana kokarin cirewa Allah ya ce kar ya cire kaji dan Allah ƙarya ba aya ba hadisi kawai waɗannan mawaƙan wai fa su ne waliyai a garin nan mawaƙa makaryata wannan yana magana ne akan wai um, an buɗe makaranta ta hadda ta manya da Allah yana so a buɗe ai ta yara kai shi da Allah yana ba da shawara a yi a ƙoƙari a buɗe ta manya kamar 'yan shekara ashirin sama ko ƙasa haka saboda wasu ba sa iya karatu a gida muna roƙon a taimaka mana to hukumar masallaci da kwamitin masallaci sai ku ji sai ku duba ku taimaka musu muna fatan Allah ya bada iko kuma samari yanzu ku kalubale ne akan kuma ku karatu ai karatu in kai karatu sai ka samu matsayi a duniya da lahira amma ka zama jahili addinin kama baka san shi ba ai matsala ne kullum abin da muke cewa ku yi karatun bokon sannan ku yi na addini amma mutum ya zo rungume bokon ya ta yi kuma yana kyaman na addinin bai ba kai karatu ko dan mata kama idan jinin haila ya yanke mata abin ya rikice ka ba ta fatawa yi karatu ko dan yayan kama sun dawo daga islamiyya su ce baba da Allah wannan hadisin ne na kasa karanta ka dan biya masa ko dan wannan amma malam ka zo da girman ka da mutuncin ka dan ka ya dauko littafi ya ce baba biya mun ka ce tashi ka bani guri malam islamiyya naku ba zai koya ma ba sai ni to bai iya ba Allah ya sawai wani ya ce da Allah malam ka ba mu tarihin malam Jafar a wannan daren Allah ya sa albarka insha Allah sai an samu dama wata rana za ka ji tarihin malam Jafar insha Allah wannan ce da Allah malam dan uwana ne ya bata tun ranar talata ba a gan shi ba dan Allah a sa a sa shi a addu'a muna addu'a Allah ubangiji ya bayyana masa dan uwan shi ba daɗi mutum ya bata fa wato wanda a ce mutuwa ya yayi kuka kashe makabarta ko binne shi kaga hankalin ku a kwanci amma ya bata watakila yana nan azaba ake masa Wataƙila cinye shi akai Wataƙila kama shi akai Wataƙila ya mutu ma ba a gagawa sa ba yana can yana wani wuri ba daɗi kuma yanzu musamman lokacin nan da zaɓe zaɓen nan ya kusa to matsafa yanzu suke tsafi a sace yara a cinye su a kama manya a cinye da yawa akwai waɗanda wallahi za su shiga tukunya a waɗannan eh, shekaru Allah wannan alkawari ne in dai an zo wannan harkar zama haka suke saboda matsafa to ana tare ne da matsafa kuma ba su yadda za su samu mulkin ba sai sun yi tsafi dan adam ake yi da shi dan adam sai a kama mutum abin ɗansa ana bi kama ko a samu wani bangare na jikin mutum a cinye ko kuma shi mutum ɗin gaba ɗaya a je a yi wannan da shi akwai masu kama yara ƙanana sai a nemi yaro karami a rasa sun je sun gashe shi sun cinye shi so ya kamata ku sa ido akan ƴaƴanku ku kula da su kowa ya kula da ƴaƴansa ganin yaro ya fita yawo ya hauke ke ba ina ya tafi kar ku yadda da wannan a nan din a gadon kaya a kusa da masallacin mu na Usman bin Affan wasu incident suka yi ta faruwa abun mamaki da rana dab da magariba wallahi wani wasu kawai suka taho yara suna irin bol din nan da yamma ni na san yaron da shi muke sallah yaro ne karami wallahi bai fi bai kai wannan yaron ba ba karami sosai a fili fa malam mutanen suka zo da mota kawai malam yaran na yana suna bal kawai sai suka raba mai mota suka yi parking suka tsare shi a gaban mutane suka yi rungumi yaran nan suka bude but suka jefa shi yana iku yana doke doke yana iku yana doke doke ya aka kayya kayya kayya kayya kayya kayya suka tafi da yaran nan a gaban jama'a ana gani ana yi eh, mu jama'a wallahi kaza wallahi sun dauki yaro wallahi sun tafi ya aka yi aka yi gosulo ne ya tsare su komi ne ko lungu suka shiga abin da suka bude daga zai tona musu asiri da abin nan a nan nan ganan gaya akwai yaran da shi ma na san shi suka zo nan kwanan nan duk wannan labarin na kwanan nan kai ina walam ina alajiwa ne kamar wani ya zo ya faɗi sunan wani mutum a nan ce ina alajiwa ne ne ce a baya nan an san baya nan kamar ya tafi kasuwa ko ya tafi aiki ya ce to zo mu je kai mu gidan wani zo ka shiga kai zo ka je zo ka shiga kai sai bude masa mota shikenan shiga kawai tafi da yaro kawai so kaga yaran mu ashe muna da bukatar mu ba su wani special orientation mu rinka ba su course malaman islamiyya don Allah ku daina shagaltuwa da wai karantar da yara alihun ba'un qala Allahu zahaba qala ba kade ba a rinka wayar da su kai ai assembly ai wani program idan kuna tafiya in wani ya zo ya ce zo ka nuna mun guri ku ce ba za ku je ba in wani ya maka la ku dinga nuna mu saboda zamanin ya kai haka a koya musu saboda iyayensu ba su lokacin za su koya musu yanzu kaga is very simple yaron ka zo ana neman wani a anguwa ana tambayan ina wani baya na a ce zo ka kai mu gidan wani kurin ya shiga mota musamman ya ga mota mai dan haske ko a wannan sauransu budewa zai ce zo ka shiga kai zo mu je kai mu gidan wani shikenan da mun sun gama sobe unguwar wani lokacin wallahi ma har da mata ake mace mace za ta zo tana tuka mota kaga mace ba za ka tsammanta mata wannan ba ko wallahi da mace za a ko a turo maka duk mace duk suna yi ko a turo mace sai ta zo yi yiwu guda Allah haja wallahi ba wali ne kama da fitsari nake ji da Allah irin mata tausayi din sai ta maza ta bude mata falon mai gida bude mata wani ban daki shiga shigen ta shiga ta karance gidan ne ta zo da kyamara ta dauke hoton gida dare kawai sai dai ku ji an hauro muku gida kawai ana fafasawa an shigo duk ana su gaskiya malam muna da bukata a wayar da kanmu akan abubuwa na rayuwa ma yau da gobe barnar da ake wa mutane ta yi yawa wai irin wannan ɗabi'ar da har yanzu ana faɗa wai mutum kawai sai ya shigo unguwar nan ba a taɓa ganin sa ba ba a san shi ba sai ce ina gidan alajuwa ne kawai so ne ce zo in kai ka eh wallahi sai dauke sai zai raka shi nuna watakila yan fashi ne watakila turowa ake su kashe shi watakila watakila har yanzu ba mu da wannan wayewa jama'a har yanzu har yanzu har yanzu subhanallah yanzu ana ba da labari hatta wannan malam albani Allah ya masa rahama muna muku ta'ziya Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya karbi shahadarsa A Sheikh Albani inda da aka kashe shi uh, almajiran suke ba da labari sati guda kafin a kashe sai da wani ya zo ya same shi gida akar lawo a bi a hankali fa akwai waɗanda za a kashe shi kenan kai abin da ya tafiyarsa a biya hankali a kaga yana da labarin za a kashe shi kenan alala kalli ka ce masa malam an ji kishin kishin da za a kashe ka ba sai a yi kaza a yi kaza a yi kaza amma a biya hankali akwai waɗanda za a kashe ina mun kowane malami ba mai dawa ya san yana kan layi ne kowane malami wallahi wanda yake wa'azi yana karanta na rantsi da Allah a Najeriya idan ba gaskiya yake faɗa ba wallahi in ka fita gidanka dawo ba lalle bane ka dawo ka yadda da wannan ma sai ka huta wallahi amma in kana ma jin tsoron wannan abun to wallahi ma za ka samu matsala kurin ka miƙa ka sallama ko ka dawo ko ba ka dawo ba kuma maganar da kake faɗa kila ka yi rayuwa kila ba za ka yi rayuwa ba so ba da wani da ya gaya masa amma Allah kalli wai wannan wai wanda ana tare da shi ne wai ya dan bada abin nan abi a kan shikenan sati guda daidai da faɗin wannan magana aka zo kashe malam mutanen mu kenan masu aikin albashi yau da ya dan samo labari tunda shi ma'aikaci ne yana aikin albashi za a kashe malaminsa za a kashe amma bai zai iya masa bayani ya sama masa yadda zai rescue sa ya tsallakar da shi ya gudar da shi ba shikenan kawai to an kashe maka malami sai ka je ka ci gaba da cin albashi ko mentality na mutanen mu malam ba kyau to da Allah ya kamata mu kula muna fatan Allah ya bayyana da Allah malam a kara mana ko da kwana ɗaya ne a cikin karatun nan ya zama sau biyu a wata Allah ya saka da alkhairi Allah shi ba da lada insha Allah Allah kawo lokaci wannan wanda yake dauko da nake gaya wa ce babu karatun nan ku sa ne ungwana ta ku ni ba da karshen duniya nake taho sai mu taho da wuri amma wallahi gosu wannan wannan amma alhamdulillah akwai lada ba lokacin ne amma da insha Allah za mu duba mu gani amma ba insha Allah insha Allah kuma da Allah ya taimake mu kuma kuka shaƙe ni da yawa shaƙar ma ni ne ma maki ma nake dannuwa ta wannan wurin mai nisa wallahi <laughs> wannan ya ce da Allah da Allah aka maka lawo shi yana so a yi masa bayani ne dangane da sharifai din nan za a ga mutane suna karyata su ko na makamanci wannan to ana dai faɗa su dai masu faɗa suna cewa sharifai wai su dangin annabi ne su wai yan gidan annabi ne su jikokin annabi ne haka suke faɗa to su abin da yasa ake kareta su suke naɗa kansu ba ilimi ne naɗa su ba ba bincike ne tabbatar da su ba so dole a kareta su abinda malamai suke faɗa cewa ba a kore cewa wai ba a samu dangin annabi za a iya samu watakila a samu dangin annabi din amma fa duk wanda zai zama dangin annabi din sai ya ba da salsala da isnadi ni ne dan wane jikan wane jikan wane kuma ai duk dangin annabi din gabaki ɗayansu a duniya sun san tushensu kuma sun san inda suke da wakilci sun san yan uwan junansu in gaya muku gaskiya ka ku ɗauka cewa wai da ka ne in ka je makka da madina ɗin suna da turas ɗinsu suna da salsalarsu suna da nasabarsu duk inda ɗan uwansu yake a duniya sun san shi ko da mutum ɗari nawa ne ya biyo baya kuma ilimi ne bincike ne a rubuce ne takarda ne kowa aka haife shi wannan wani dan wani wannan dan wani amma kan mutum dan neman kuɗi da neman suna sai zo cewa shi dangin annabi ne mu ba mu da wani dalilin zamu tabbatar da shi yasa kuma kaga ba za mu yarda da su ba kuma suna yin abin da yake nuna su ba dangin annabi bane tunda an ce dangin annabi baya cin sadaka dangin annabi baya cin sadaka amma mu yanzu su sharifan su suka fi kowa ma cin sadaka sai mu ce zo kofa shagon kace ka bani dan kakana daga na jaddaji ka rasulu kuma annabi baya cin sadaka dibino ya gani Hassan ko Husaini ya tsinta annabi sai da ya sa ya kwakwalo a makogwaron yaron nan ya kwakwalo ya jefar da shi aka ce ya haka ya rasu ce ina jin tsoron kai ya zama na sadaka ne saboda mu da ni da iyalan gida na ba ma cin sadaka annabi ya fi karfin ya cin sadaka to wannan ya zo ya ce ma shi sharifi ne kuma yana bin gidan mutane yana cewa bai sadaka wata maulidi ya zo ya ce su sharifai ne a ba sadaka ya sha kaga mutum baki kamar gawayi kamar zunubi bai da fasali ko daya amma ce wai su su ne jikokin annabi wannan fa wannan din ba za mu yarda da shi ba kuma in ka zama jikan annabin shikenan sai ka zama liability akan mutane jikan annabi baya baya baya bin sunnan annabi jikan annabi ba za ka ganshi a wani masallaci ba yana sallah jikan annabi jikan annabi da ku ake cewa cewa jikan annabi ku ne matsafa wai suna kofi wai sharifai wai suna da wai kofi wai suna da wani sirri irin nasu wannan ai danganta su ga annaba ma suka ne so duk wanda yake ya zama jikan annaba din to let him prove himself ya tabbatar da kanshi ko ta hanyar kawo wato isnadi ingantacce akwai wani malamin mu wanda ya koyar da mu tafsiri a Islamic University of Madina tafsirin Qur'ani ya koyar da mu shi wannan tabbas garanti jika na ne shekarun baya da suka wuce da aka zo dauran nan ma ya zo dan naje na gaishe shi a nan tayar wajen da suka sauka malamin tafsirin mu ne lokacin muna level 200 haka da aka zo haka ni naji ana faɗa bayan an yi karatu an gama haka an yi tafsir an gama sai na daga hannu sai na mai tambaya sai na ce ya shek yake cewa da Allah an ce kai jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da Allah muna so mu tabbatar da haka kaga yanda ya bata rai yace dan me zaka yi mu wannan tambayar yace me me in na gaya maka me ba na so ya kansu ma suke yi yayi ta fada yayi ta fada wallahi sai ne da na sanin ban tambaye shi ba na ta tasalli an haza abdullah ma ma cikin raga kici ka dauki ilimi ka dauki karatun ka me sai jikan annabi dan ce ni jikan annabi ne sai me kuma jikan annabi ne malam salsalar sadan alqura shi ma ake ce da shi sun san kansu kuma koye kansu ma suke ba sa ma yadda ma a gane su ma dan kar ma a ba su wani girma da matsayi mu ko yanzu in shine ya zama wucewa sai an dakatar da zai wuce to shi za mu yadda da kuma malam ta gaba da hankalinmu da wayewa ba wani wanda zai zo mana hauka mu yadda da shi Allah kuwa je dai can ku samu gidadawa marasa wayewa ku je kuna shafa kansu ku ce wai kun yafe musu wai sharifi ya eh, zai ce da gaita rai wulanka shi sharifi ne aka to tashi an yafe maka ya sallame ka ko shi ke nan wani kasa kai abu kai agaji yanzu kai da na yafe maka wai mai hukuncin wanda yake yin abu ya san wannan abun ba da kyau in ka yi masa magana sai ya ce ina ruwanka da shi shi kenan sai ka kyale shi hukuncinsa ya zama mai saba wa Allah da gangan da ganganci kuma ana jiya masa tsoron Allah ya hana shi tuba sai ya zo wata ran zai tuba din ya gagara tuba so duk wanda yake aikata barna aka yi masa magana ya ce Allah saka da kare Allah bani ikon gyara wai je wa kansa faɗa ya gyara wa ba wai mutum yana barna an yi masa magana ya ta faɗa ba yana son ya nahawu amma nahawu yana ba shi wahala a ba shawara a je a dage a yi nahawu a yi karatu kana neman kuɗi ko ko neman kuɗi yana da daɗi yana da wahala amma ana neman su ko to sai a je a nema kamar yadda baka fashin neman kuɗi to shi ma karatun kada a yi sakaci da shi sai ka samu malami da ya kware ce koya ba a samun ilimi haka kawai mutum ya waye gari kawai sai ya ji ya koshi ya zama mai ilimi sai ya wahala yawa Allah Allah ya kara maka imani Allah ya kara mana gaba daya tambaya ta a ana ita ne da Allah idan mutum ya mutu za a sallace shi wajen sahu matsewa da ake yi wai sai ana haduwa a matsa jiki da waye-waye da sauransu yake tambaya almuhim dai a kasan sahun sallar jana'iza ba da yake da sahun sallah ba tunda shi ba ya rukuyi ba sujada yasa dole kila a iya samun matsayawa so ba matsala in dai ka samu ka tsaya daman kabbara ce za ka yi kuma a tsaye ake yi so wannan bai zai cutar ba a ce bai yi ba sannan kuma za ka yi da takalminka ne ba sai ka cire takalminka in ka cire takalmin yayi in kuma baka cire ba dai shi ma dai ya ya yi amma matsayawan ba zai lalata sallar ba ba ce aka kowa ya tsaya sharara ba ga ainihin wuri amma kuma ba abin nan ba kuma ana so in an zo sahun sallar jana'iza alƙali a yi sahu kamar hudu kun gane sahu kamar hudu daya biyu uku hudu kamar yadda hadisi ya zo ana kyauta zaton wanda aka yi mai sahu hudu aka mai sallah ya tiki da ya samu rahamar ubangiji wata da aka ce idan mutum arba'in suka sallaci mutum wanda ba sa shirka ana kyauta zan zai samu ceton ubangiji tabaraka ta'ala shi wannan tambaya ta ƙarshe ce wai um, shin me ake nufi da keta ko mugunta a cikin addinin musulunci menene hukuncin wanda ya yi wa Allah alkawarin cewa idan wani idan ya ci wata jarrabawa zai sauke alkur'ani a kwana uku kuma ya ci jarrabawar amma kuma ba shi da lafiya idan ya warke din sai ya yi ya eh, kwarai <laughs> almuhim abin da ake nufi da keta mugunta kenan ina jin kalmar keta din ai hausa ce ko keta ana nufin mugunta kenan ka yi abin da zaka da gangan ka cuci mutum shine mugunta Allah bai yarda da shi ba annabi bai yarda da shi ba shari'ar musulunci ba ta so shi ba kuma ba ɗabi'ar mutanen kirki bane keta da mugunta salihan bayi suna gudun wannan ba su aikata haka wanda ya alkawarin cewa in ya ci jarabawa sai yayi ko in Allah ya masa kaza sai yayi kaza dole wannan shine ake ce da shi bakance dole kuma sai ya cika Allah ya faɗi bayan Allah na kwarai su yufuna bin nadhir wa yakhafuna yawman kana sharru mustatira suna cika bakance kuma suna ainihin jin tsoron ranar tashin alkiyama wanda Allah ubangiji zai iya kama su idan ba su cika wannan bakance ba duk wanda ya wani alkawari wa ubangiji ya ce in Allah ya mun kaza sai na yi kaza to wallahi sai ya yi dole to shi yasa manzon Allah ya ce ma wannan ba kancan ma makaruhi ne ba a so yace kuma marowata ne suke wa Allah wannan wa inna ma yastakhraju min al-bakhil yanzu kai Allah din a wajenka wai ka ce wai wai ba za ka sauke Qur'ani ba wai sai ya saka ci jarabawa kenan in baka ci jarabawa ba za ka sauke ba yanzu kai dan kana neman yarinya aure sai ka ce wai idan Allah ya sa aka baka yarinyan nan za ka yi sadaka dubu goma saboda Allah to kenan idan ba a baka yarinyar ba shi Allah bai da matsayin da za ka yi sadakar dubu goma saboda shi to ba kancan nan ba a san sa makaruhi ne ba a so ma a yi ba a so mutum ya dace wai Allah ya masa kaza shi kuma zai kaza kun ga idan kun lura cewa kenan in ba a yi ba ba zai yi ba yanzu alkawarin mu da Allah ya kamata ya zama haka baba in ka mun kaza ba zan ba kaza in ba baka mun ba zan ba ba ya kamata haka mahaifinka to ballantana ubangiji so makaruhi ne ba a son yi amma kuma in an yi dole sai an cika kai yanzu da kace in ka ci zaraba za ka sauke qur'ani kwana uku to aiki ya same ka Allah ya bada sa Allah ya ce maka baka da lafiya yanzu kana da uzuri sai ka jira duk ranar da ka warke dauki qur'ani izu 60 kai ta nikawa Allah bada nasara yau kai kwana yau kai izu 20 gobe kai 20 jibi kai 20 shikenan ka gama alasa sa albarka nan gaba kuma karka kara wata rana a gombe muna tafsirin qur'ani da azumi wani ya rubuto min takarda akaram kallahu wallahi ni nayi wani abu ne abun ya dame ni na zo ne wani abu nake nema a wajen ubangiji nace insha Allah idan Allah ya bani dama sai na toni rami gaba goma sha ɗaya rami kawai fa ba rijiya ba rami wai wai in dai Allah ya hore masa ya samu kaza sai ya tuna rami gaba goma sha daya to wai yanzu gashi Allah ya hore masa ya samu wani abu kuma wallahi ya zo ya gwada tunan yanzu ya gane masu tunan rijiya ashe suna jin jiki <laughs> wai wallahi ya gwada ya buga digan nan ya ya yi tunan na ya gagara ce wallahi sai ka tona kwarai da gaske waye ce zai sai yayi sai yayi ka ji dan Allah kowa mutum ya ce wai wai zai toni wai wai zai toni rami wai gaba goma sha ɗaya haka kawai wai dan Allah ya bashi kaza to kai wani abin kinki mana ka ce in Allah ya gore ma za ka yi sadakar kaza ai ya bi to ramin idan ka tone shi gaba goma sha ɗaya shara za ka sa a ciki gome ita ba shadda ba ita ba masai ba ita ba rijiya ba rami kawai wai zai je wani wuri ya toni rami kawai Allah ya mana afuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh